الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم جماعة السلام عليكم wa rahmatullahi barakatu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na musamman da aka sa masa suna Allah ya maimaita mana shirin da yake zuwa muku a kowace shekara kuma a daidai irin wannan lokaci ko dai ranar sallah ko kuma washe garin sallah daga wannan kafa ta G.I.T.V, da kuma alheri radio ke nan cikin garin Kaduna kuma alhamdulillahi kamar yadda mai kallo da saurare ya sani jiya alhamis mun gabatar da sallar idi karama daya ga watan shawwal yayin da kuma yau juma'a a lissafance muke da biyu ga watan shawwal hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wannan ya nuna cewa kwana ɗaya kenan bayan idi don haka cikin wannan shiri na musamman muna ƙoƙarin gayyato malamai waɗanda sukan zo su mana karatu akan abin da ya shafi wannan maudu'i ko matashiya na Allah ya maimaita mana me muke fatan Allah ya maimaita mana kama tun daga kan azumi zuwa fadalan da ke cikin azumi zuwa ita kan Allah zuwa duk wani abu na alkhairi waɗannan su ne abubuwan da dukkaninmu muke fatan Allah ta'ala ya maimaita mana su da kuma ba da baki kaɗai ba maimaita wanda fatan Allah ya maimaita ɗin shi kan shi yana buƙatar karatu daga bakin maluma kuma wannan dalilin da ya sa in Allah so yarda za mu kasance tare da ɗaya daga cikin malumanmu mu kuma ɗaya daga cikin malamai a jami'ar jihar Kaduna kuma ɗaya daga cikin limaman da muke da su a wannan jiha tamu ta Kaduna kuma ɗaya daga cikin ah, doktoci da muke da su a jami'a ta jihar kaduna kuma a kisimi ko tsankaya na koyar da addinin musulunci wato islamic studies department a sheikh a doktor imam ahmad muhammad baba ahmad sudani kar makalla assalamu alaikum alaikum allah ya maimaita mana sunan shirin namu allah ya maimaita mana amin ya rabbal alamin um, malam shi ne wanda zai kasance tare da mu a nan cikin studio amma baya ga malam wasu malamai waɗanda za su kasance tare da mu daga garuruwansu da kuma gidajensu inda suke a cikin wannan shiri na Allah ta'ala ya maimaita mana amma da farko za mu fara kasancewa da shi dokta mu ba shi minti biyar ya mana shimfiɗa akan me ake nufi da Allah ya maimaita mana a mahangar shari'a kafin mu ɗauki malami na farko cikin malaman da za mu ɗauka daga بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقفى أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم آمين. ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا آمين. وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin gidan TV na DITV da kuma alheri radio ya yi albarka ga ma'aikatanta sannan kuma ya saka musu da gidan aljanna da su da mu gaba ɗaya ya sa mu a cikin aljanna idan an ce Allah ya maimaita mana wato buri ne da fata wanda dukkan mutum musulmi mai kishin addini kuma wanda akwai imani a zuciyarsa zai dinga burin Allah ya maimaita masa shine wannan wata mai alfarma watan ramadana sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suka yi wata shida suna roƙon Allah ya karba musu ibadarsu da suka yi a watan ramalana ragowar wata shirin da suka rage suna roƙon Allah subhanahu wa ya maimaita musu ya sa su ga wannan wata mai albarka wannan yana nuna daraja da matsayi da yake da shi shi sa a hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hawa mimbarin sa aka ga ya takala ya taka matakala ta farko yace amin na biyu yace amin na uku yace amin muhalli shahid a ciki sahabbai bayan ya gama hudu ba su tambaye shi irin rana ta yau ya ma'aikin Allah meye sirrin da yasa ka ce amin amin har sau uku a ciki muhalli shahid shine ce mala'ika jibrilu ne ya zo mun Ya ce mun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da Allah ya raya shi ya ga watan Ramalana mm. tun daga farkonsa har watan ya shuɗe bai yi hoɓasa bai yi wata ibadar da Allah zai gafarta masa ba Allah ya nisantar da shi daga samun ramar Ubangiji ka ce amin shine kuka jina ce amin to kaga duk wanda wannan ya kubuce masa ai kaga zai roki Allah ya maimaita masa saboda ya gyara wancan kurakuran da ya shuke abu na biyu shine hadisin har ila yau abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, salawatul khams hmm. salawatul khams wal jumu'atu ila al ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر التي الصلوات الخمس صلوا لي قدابير أصبعي أظهر لأثر مغربة إشائي سيتي والجمعة إلى الجمعة wa'annan awowi ne ke ta zarar tsakaninsu sa'annan kuma daga juma'a zuwa juma'a kaga wannan sati kenan wa'ancan awowi wannan kuma sati sai ce wa ramadanu ila ramadan kuma daga watan ramalana har zuwa watan ta ramalana mm. mukaffiratun lima bainahun ana kankare wa bawa zunubansa tsakanin wa'annan ababen da na ambata daga Asubahi zuwa azhar daga azhar zuwa la'asar daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha'i mm. sa'annan daga juma'a zuwa juma'a sa'annan daga ramalana zuwa ramalana bi sharadi sai ce idan ne bikin kaba'ir hmm. matukar an nisanci manya-manyan laifuffuka to dalilin da mutum zai burin Allah ya maimaita maka ya bar wa'annan manya-manyan laifuffukan to Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da gidan aljanna kuma zai kankare masa kananan zarabansa wannan sai daidai da ayar da take cikin suratun nisa Allah yake cewa in mu kaba'ira ma tunhaun hmm. nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya-manyan kaba'irai da aka hana ku aiwatar da su a rayuwarku Allah ya ɗauki lamin ya ce sayi ankum sayyi'atikum kanana kananan zanabanku Allah ce zan kankare muku su to aka kafin mu ji manyan bari mu kasance tare da ɗaya daga cikin malaman mu na'am waɗanda su ma suna cikin wannan shiri na musamman mai suna Allah ya maimaita mana. Wato a Sheikh Muhammad bin Usman daga jihar Kano. Akar makalla assalamu alaikum. Akar makalla Allah ya maimaita mana sunan shirin namu. <laughs> Eh, don haka muna maka barka da zuwa da kuma shigowa cikin wannan shiri ta hanyar waya. kuma masu kallonmu da kuma sauraronmu a akwatunan talabijin da kuma rediyo suna tare da kai kuma makasudin kiranka da muka yi shine mu ji wata nasiha da malam zai yi mana wacce za ta zauna a kwakwalenmu da kuma zukatanmu bayan fitowa da muka yi daga wannan makaranta ta ramadana sannan kuma da ƙarshe Allah ta'ala mana roƙon malam ya mana addu'a Allah ta'ala ya maimaita mana wannan rawata na ramadana da kuma sallar iri da وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم yakan ce kuma Allah ya gaba idan aka muke shi ne Allah ya mazinta amin da rahmar sa da kyau eh, da da yan uwana masu girma shi da aya ta dari da cikin sura ta biyu al-baqara inda Allah ya mu zuwa ga rasulun ma wajen wannan ita ce aya ɗari da tamanin shaukan da su yi mani hmm. a wajen tamu azumi yadda an ka wajen ji Allah ke su ke kimar wajen hmm. ta azumi sabon da ta tabawa domin daga wannan ita ce ba baya in yace akar a

na wani lokaci ba wani sai ga abin ya daga da'irar shari'a na har hmm. kuma sai ga wani yankin competition ba ne ne yakan yi bakin ciki da takuruwa wahala da irin tanadi na rama da Allah ya

ya haramta min cin abinci da rana abinci na da ya halatta in ku zan abin da ya halatta ne lalle ku abin da ya haramta ne da yadda Allah da zuciya ta to na'am sai ki bado kwanan da shi ne abin da zai ta mu a kai

Allah ta wala isa da alkhairi akan maka lawo ji kira da shek yayi eh, kuma ko wani karin bayani da zaka kota a miji kai. Eh, malam ya Allah ya saka masa da amin ya yi tsokaci akan hadisin imam muslim wanda imamu abu dawud ma ya fitar da shi haka imamu ibn majah haka imamu nasa'i haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir nasa haka kuma ah, imam Bukhari a cikin sharh mushkilul athar daga Abu Ayyub al-Ansari wanda da Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sama Ramadan ثم أتبعه ستا من شوال ka كصيام الدهر yace duk wanda ya azumci wata ramalana jumla ce shartiya thumma atba'ahu sittan min shawwal hmm. kaga ثم للتراخي والترتيب wato bayan ya kammala ramadan ya haɗa ya bi shi da kwanaki shida na watan shawwal kana ka siya mai kahar za a ba shi lada kamar ya shekar yana azumi to kaga wannan wato ana ƙara jaddada ƙarfin imanin bawa ne ai watan ramalana yana gadar da takawa ne kamar yadda malami ya bayani inda Allah ya ce la'allakum tattaqun za ku samu takawa so kaga wannan takawa din kaga daga cikin abin da ke gadar da takawa akwai azumi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sama yawman fi sabilillah mm. duk wanda ya azumi na rana daya ko yini daya domin Allah mm. ja'ala Allah bainahu wa bainan nar khandaqan kama baina sama'i wal ard mm. Allah zai sanya gwalalu katar rami tazaran wannan mutumin da ya azumi ɗiban Allah tsakaninsa da wutan jahannama kamar nisan sama da ƙasa a wata ruwaya ya ce illa ba'ada Allah waje minan nari na Khalifa. Hmm. Allah zai nisantar da fuskan wannan mutumin daga wutan jahannama na tsawon wato shekaru saba'in kaga wannan duk yana nuna mana wato yuridu Allahu an yatuba alaikum hmm. Allah yana nufin da tuba ne a gare mu kuma ya karɓe mu kuma ya yafi mana kurakurai kaga falalar yin azumin ya gada da takawa tun da daman takawa hmm. shine abin da ke hana mutum wato bai sa mutum taka A kamar yadda abu huraira yake tambayan wani ka taɓa bin wani hanya ba shauka wanda akwai wato tsaya sai ce eh sai ce me yayi sai ce na yi taka tsantsan don kada in taka wannan kai, sai ce wa zalika taqwa wannan shine tsoron Allah to kaga taqwa abin da ke gadarwa da bawa shine ya nisan duk abin da zai kai shi ga sakon Allah kaga wancan karatun da muka fara ya ƙara shigowa kenan ai zai ma ƙara shigowa an jima can saboda zamu ɗauko waɗannan manya-manyan zunuban da aka ce sai an nisance su sannan za a samu wannan falala da shari'a take yi mana magana a kai kuma kafin nan za mu kasance yanzu da ɗaya daga cikin malamin mu kuma har ila yau da jihar kano wato a sheikh abdulwahab imam ahalus sunna jama'a daga jihar kano akramaka allahu assalamu alaikum akramaka allahu assalamu alaikum yana jin ko malam bai baya jin mu saboda tangarɗar layi za mu sake laliban malam aka makala kafin mu samu malam bayanin da kai da yanzu na azumi wannan ya kunshi azumin nafila ne kadai ko kuma hada na farilla da na farilla ai na farilla gashi Allah ya faɗi cewa yana gadar da takawa shi ma na nafila an nisan da fuskar mutum daga wuta kaga ai ya gadarwa da mutum takawa tunda a cikin hadisin Abu Huraira ruwayan Bukhari da Muslim wanzu Allah ya ce Allah maɗaukaki ya ce taraka fa'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli assalamu alaikum akira maka Allah ina gajiya an yi sallah lafiya to Allah ta'ala ya maimaita mana akira maka Allah kai tsaye muna tare da kai a cikin wani shi da muka sa mu suna Allah ya maimaita mana kuma manufar wannan shiri shine malamai irin ku su yi mana nasiha ganin mun fito daga cikin wannan makaranta ta ramadan a mana wata nasiha wacce za ta zauna a kwakwalinmu ba za mu manta da ita ba mu ci gaba da aiwatar da ita har ya zuwa ramadana mai zuwa in allah ya mana tsawarai rai mu da lafiyar musamman kuma abin da ya shafi tausayi da jin kai da malam zai iya karkatar da nasiha sa zuwa ga abin da ya shafi tausayi da jin kai kamar da za mu so hakan kwarai da gaske na'am na'am hmm. na'am na'am Mm. Na'am. Mm. Na'am. Mm. zaman lafiyar baba da su hmm. eh, ke za ta da kanka

subhanallah subhanallah hmm. Hmm. Mm. amin Allah ya saka wa sai ya kara maka lahu mun gode kwai da wani nasiha da malam ya mana duk da cewa layin bai fito sosai ba amma da karshe ya fito saboda ruwa da ake a jihar Kano a ya fito yanzu ya fito sosai ya kara maka lahu a ya yi ya ya kara maka lahu ya fito <laughs> mun gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum akwai makalawa kaji nasiha da malam ya yi ya taɓo ɓangaren da ya shafi tausayi da jin kai musamman ya ce ya kamata shugabanni shugabanci ya rika tausaya ma mutane musamman wanda ya jima yana ma gwamnati hidima ya karfin shi ya kare ya kai shekara 60 lokaci ya yi da ya kamata a basu haƙƙinsa amma kuma haƙƙin nasu da fito bai ce to ba shi daga cikin abin da ramadana ya karanta da mutane duk mutumin da yake da haƙƙi babba ne ko ƙarami a bashi kuma ya jawo hankalin kan abin da ya shafi shaye-shaye cewa wasu lokuta rashi na iyaye su kasu riƙe gidansu shi ma yana taimakawa wajen faɗawa ƴaƴansu cikin wannan harka ta shaye-shaye ni malam zai ce kan haka gaskiya ne akwai wannan matsalar dai a ƙarin bayani a kai shi ne hmm. ba wai shugabanni kaɗai ba ne hmm. hatta mu mu talakawan da wadatar muna cutar juna yanzu misali kayan da aka kara masa kuɗi a watan ramalana ai ba shugabanni suka yi shi ba ɗan kasuwa ne suka yi shi mm. kaga kenan ba shugabanni kaɗai suke buƙatar a tausayawa su tausayawa wanda suke karkashin ba mm. hatta mu imu ba ma tausayin juna mm. kuma gashi Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama masu tausayi su ma Allah a sama mai rahama mm. yana tausaya musu irhamu man fil ardi tausaya wa waɗanda suke rayuwa da ku a doron ƙasa mm. mutane dabbobi da waɗanda suke ƙarƙashin ku mm. yarhamukum man fi sama ay man ala sama wanda ke sama zai tausaya muku matuƙar kun tausaya wa waɗanda suke rayuwa da ku a ƙasa ga ashe kenan ba shugabanni kaɗai ba ne hatta mu imu ba ma tausayin jura da kawa ne da mawadata da ke cikin mu da kuma wanda suke aiki za ka ga babu wannan tausayi to dalilin haka ne Allah ya narka shi a cikin shugabannin mu ba sa tausaya mana saboda mu imu ma ba ma tausayawa junan mu ba to shi ne wannan matsalar da ake fuskanta sai kuma Allah ya sauke. Amin. Bari mu ko za mu samu wani malamin cikin malaman da muke da su duk da kano ana ta yin ruwa don haka watakila ruwan ya taimaka wajen rashin kyawun yanayi assalamu alaikum a ah, sheikh muhammad aminu ibrahim daurawa muna tare da kai daga wannan tasha ta ditv da kuma alheri radio da ke nan cikin garin kaduna a cikin wannan shiri na musamman da muka samu suna allah ya maimaita mana kuma makasudin kiranka a kan shi ne mu samu wata nasiha daga bakinka wacce za mu rike ta mai ta aiki da ita insha Allah har zuwa ga ramadana mai zuwa in Allah ya kai mu da mu da lafiyar mu don cewa jiya muka fito daga makarantar ramadana kuma mun yi karatu mai zurfi wanda ku kuka karantar da mu bangaren tafsiri don haka muka ga akwai bukatar mu kirawo ku ɗaya bayan ya ko malaman da kuka yi mana wannan karatu a sake dora mu akan wasu abubuwa da za mu iya rikewa kuma insha Allah har zuwa ga Ramadan mai zuwa. alhamdulillahi ala نبينا wasu وآله a أجمعين mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna jingina a gare shi da ya ba mu iko ya raya mu har muka sami yin azumi na wannan shekara biyu hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muka kare shi kwana talatin kaɗai. Allah ya sa waɗannan ibada da muka yi Allah ya sa karfafiya ce. Amin. Allah kuma subhanahu wa ta'ala waɗanda yake wa rahama da jin kai da karfa ayyuka ba ta mu ba dan aiki mu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayyukan mu karfafu ne. Amin. Wato Malam Abdulrahman abin da malamai suke tattaunawa shine maza ba'adar Ramadan. Na'am. Idan an gama Ramadana to sai shi dama tun da aka shiga ramadan din nan a kunce yake a takure yake allah allah yake a ce an ga wata allah allah yake ce a ji an ce an gama azumin ramadana saboda gani yake kama an daure shi an ɗauke shi an kwanci an daure shi an takura shi an tsananta masa baya samun walwala baya samun kakomo to yanzu gani an daure shi zai koma ya ci gaba da abubuwan da yake yi marasa kyau zaluntar kansa da zaluntar bayan Allah da kuma mummuna da alaka tsakaninsa da Allah. Na. ya ci gaba da waɗannan ayyuka da ya saba yi munana, kai ka ce bai koyi komai ba, bai ɗaukar sun komai ba, a ga tasirin komai a rayuwarsa ba, wucewa Ramadan, ba bambanci rayuwarsa kafin Ramadan, ba wani bambanci rayuwarsa wucewa Ramadan. Subhanallah. je masa tsoro kada ya fada cikin wanda annabi alaihi salatu wassalam ba shi da ladan azumi ba ce yunwa da kishirwa da yawa da sallar dare ba shi da ladan tsayuwar dare ba ce rashin bacci da kuma wahala hmm. saboda bai koyi komai ba azumi ya koya mana takawa hmm. da Allah kun tattabo abinda ake tattara takawa da shi abubuwa da guda biyar sai shi da cewa mu tsoron Allah amma hakikanin gaskiya an ce takawa ana nufin filin awamir wa ijtinabun nawahi wa shukru ala ni'ima wa sabr ala musiba wal istighfaru wan najmu ba'da zam idan an ce mutum ya samu tsoron Allah wannan makaranta abu biyar ta koyar da mu mun koyi abubuwa guda biyar a cikin wannan makaranta manya-manyan kwasa-kwasan guda biyar ne so zai karɓi certificate ɗinsa wani zai samu detention wani ya samu excellent wani ya samu pass wani ya samu fail wani ma kuma zai fita da hari over wani da cikin over ga shi nan kowa da irin sakamakonsa wani ma korarsa za a yi da baki ɗaya daga cikin ajin bai samu komai darussan da aka koya masa guda biyar ba. Waɗannan darussa guda biyar shi ne Ramadana ya koya mana cewa idan an ce a yi abu a tashi a yi. Ba domin mm. azumi sirri tsakanin bawa da Allah na'am mutum zai iya shiga ɗaki ya ci abinci ya share bakinsa ya goge bakinsa ya fito yana karya wuya yana cewa yau akwai wahala yau akwai rana na'am wanda ya sai bada shaida a kai ko bai ba sai Allah na'am ka asauka ne wa Allah jazilihi azumi ya koya maka cewa idan an sa ka yi za ka yi saboda Allah ko da ba wanda ya sani sai Allah da ya sa ka sannan na biyu azumi ya koya mana bari an ce kan mu ci kan mu sha kan mu amai kan mu je ma iyalanmu kan mu abu da zai azumu ko mun gamsu da waɗannan dokoki mun yi biyayya gare su hmm. to wannan dukkan so ake ta zauna a jikinmu bayan ramadana ya wuce mu ci gaba da hannuwa daga abubuwan da Allah ya hana mu mu ci gaba da umartuwa da abubuwan da Allah ya umarce mu sannan na uku azumi ya koya mana hakuri shi hakuri kala uku ne Mm. akwai hakuri ga barin shafan Allah akwai hakuri wajen bin Allah akwai kuma hakuri a kan kankara mai raɗaɗi ta jure yunwa ta jure kishiwa ta jure kishi mm. don ganin girman Allah da neman lada a gare shi Allahu akbar wannan hakuri ya zauna a cikin mu mu ci gaba da hakuri da barin sabon Allah mu ci gaba da hakuri wajen bin Allah mm. mu ci gaba da hakuri kan kankara mai raɗaɗi da suke shafan mu na'am cewa Allah ta'ala cikin ayoyin azumi ya ce wala allakum tashkuruna kuma wa hmm. Allah godiya hmm. saboda irin alherin da ake samu a wannan wata halala da Allah ya dunkule mana na wata dubu a cikin dare daya hmm. wanda ake kira da irin da kadari wanda ya da shi za a ninka maka kabo wa Allah tsawon shekara 83 wannan godiya kuma yana nufin kowa ya duba abin da Allah ya masa wani Allah ya bashi kuɗi wani Allah ya bashi ilimi wani Allah ya bashi lafiya wani Allah ya bashi sarauta ko mulki wani Allah ya bashi kujera wani mukami wani kaji hmm. kowa da irin damar da Allah ya bashi to bayan Ramadana mu nuna wa Allah cewa mun gamsu mun gode idan kana ofis ka je ka saki fayil mutane ko in kima ka rike mutane fayil hmm. wani ya mutu karo aiki da ka rike fayil fili fili to ka zo ka saki fayil fayil din mutane Allahu akbar kasuwa ne ka dawo da yin gaskiya a kasuwancin ka ka zo ka mai sauki hmm. ka yi dan siyasa ne ka gyara harkar siyasa ka shiga adalci da amana da gaskiya in kai magana ka fi gaskiya ka alƙawari ka ki kan an baka amana ka ci a ka rike amana hmm. sannan kar ka kuskura ka yi yaudara in kai malami ne ka fara zagi dantse wajen neman ilimi ka ka dinga zaka tambaye da abin da baka sani ba ka ce ban sani ba wanda ka hmm. sani ka ba da amsa wanda baka sani ka ƙara bincike ka ji tsoron Allah maganganu ka kakkata su yadda ka mai da wa'azi wajen cin mutunci wajen zaki ko wajen huce fushi ko hmm. ka mai da wa'azi ya zama kamar filin wato wasan kwaikwayo ko ka mai da wato wa'azi ya zama hanyar hukunci da zakin mutane da kafarta su ba tare da dalili ba. Haka nan kuma idan mutum ɗalibin ilimi ne shi ma ya ƙara zaki dantse kowa ne mata ne a cikin gida yara ne iyaye ne aka aka canji a rayuwar mu cewa mun gode wa Allah sannan abu na biyar da azumi ya koya mana shine tuba da istighfari zuwa ga Allah a cikin azumin nan an yi ciyarwa an yi kiyamun laili an yi azumi an yi sallah an yi sadakoki an yi addu'o'i wannan fawani ne kamata ya bara makana waɗanda abuwan su dore duk da mutumin da bai san Allah ba sai a ramadana kawai Ramadana ya wuce ba ruwansa da karatun Qur'ani ba zai da ko Qur'ani ba sai Ramadana ya kewayo. Ba zai kara sallar tara sai Ramadana ya kewayo. Ba za a kara yin kunu da kosai a gidansa ba sai wani Ramadana ya kewayo. Ba za a ƙara ganinsa a wajen tafsiri ko wajen wa'azi ba sai Ramadana ya kewayo. To wanda ya san bai Allah ba sai ya iya Ramadana kawai. Bai sani Allah ta'ala shine mahalicin cikakken waɗannan watanni goma sha biyu kuma Allah ya cancanci abota masa a cikin waɗannan watanni goma sha biyu baki ɗaya. Na. ka yi kokari abin da muka koya a gansu a aikace a ga canji mai gida matarsa ta ga canji miji ya ga canji a wajen matarsa na alheri hmm. ya'ya a sun ƙara tarbiyya al'umma sun ƙara son zaman lafiya nauyi da muka yi wa mu da shugabanninmu kan zaman lafiya da gyaruwar tattalin arziki ba iya ramadana za su tsaya ba. Hmm. Mu ci Mm. Najeriya tana da 'ya'ya sama da miliyan miliyan ɗari biyu. Mm. Duka kowa zai yi addu'a ɗaya kullum zai zama kullum muna mata addu'a miliyan ɗari biyu. Mm. A cikin addu'a miliyan ɗari biyu da zamu mu dinga kullum da wuya a rasa ko miliyan ɗaya wacce Allah zai amsa ko ya ɗaya Allah ya amsa Najeriya za ta zauna lafiya. Saboda haka mu koma ga Allah mu gyara halayen musulmanmu da kiristocinmu da dukkan wanda suke kowa ya yarda da Allah ya kokari ya gaya masa damuwar Najeriya.

wanda sai wannan tuka ranar sallah ya rushe azumin ɗaya gaba ki daya saboda haka mu kula da ƴaƴanmu mu kula da wanda suke mu'amala da su mu kula da wayoyinsu mu kula da zirga-zirgarsu mu kula da shige da ficensu mazansu da mata mu kula da abokansu inda za mu tura yara mu tura su ga manya hmm. tabbatar cewa yara su kaɗai ba sa tafiya saboda fata ko saboda sata ko saboda rashin imani na wasu mutane. Kula da shan kayan maye da kuma abubuwa waɗanda ba dace ba na kalmomi munana wanda za kawo hankali ya Allah da mu lafiya kwanaki masu albarka Allah ka sa Allah ya maimaita mana amin da alkhairi amin mun gode kwarai Allah ya alkhairi da wannan nasiha da kuma addu'ar da aka rufe nasiha da ita mun gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to Allah ya insha Allah za su ji to Allah ya saka ya khairi ya karama kallahu to mun gode kuma kallahu ka ji nasiha da malam yayi na san kuma za ka haɗa kai mana ta'aliki amma da zan so mu kira malami na ƙarshe sai ka haɗa gaba ɗaya kai ta'aliki bari mu ga ko za mu iya samun dr jabir sani mai hula daga jihar sokoto har ila yau dai ban manta da nasiha da ai tsokacin da nake so ka kai na waɗannan manya-manyan zunuban da ka fara magana a kan insha Allah ta'ala bayan mun samu shi da kujabir sani mai hula ya yi mana nasa nasihar sai ka hada da kai man a akan maganganunsa kuma nasihar da yawan da kuma nasihar da shek Aminu Ibrahim Daura shi ma yayi sannan kuma sai mu rufe zaman baki ɗaya insha Allah ta'ala kafin mu same shi a algafta malam malam yayi magana akan hikima hikima da take cikin wannan wata na ramadana kuma ya faɗi su da yawa ban sani kuma malam zai ɗaukan kwaya ɗaya daga cikin hikimar ya buɗa ta kafin mu sami shi da tijabi na'am to daga cikin hikimar akwai hakuri da ya magana na'am ya da cewa haƙuri kuma yana daga cikin ginshiƙin rayuwar da ya kasa da kasa-kasansa guda uku mutum ya haƙuri da bin dokan ubangiji mm. ya kuma haƙuri wajen kamewa daga saba ubangiji sannan kuma ya yi haƙuri idan wata jarabawa ta same shi a rayuwa kaga daga cikin abin da ramalana yake karanta daga cikin abin da ramadana yake karantar da mu shine akwai haƙuri saboda idan ka lura mutum zai hana kansa ci yana kansa sha sannan zai hana kanshi sha'awar iyali idan yana da iyali har sai rana ta faɗi kuma haƙuri ke kawo wannan kuma in babu haƙuri ai hakan ba zai yiwu ba shi shine asabru fi ta'atillahi kenan yin haƙuri a wajen yi wa Allah biyayya shi sa ibn taymiya a cikin littafin sa siyasatu shar'iyya yayi wata magana mai tsada yake cewa sabri wal yaqin yunalu al imama da haƙuri da yaƙi ne ake samun jagoranci duk abin da mutum yake so ya zama a duniya to in babu haƙuri ba zai taɓa zama wannan abin ba sai karanto wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma Soboru wa kanu bi ayatina hmm. Allah da yake a matan annabawa sai ce waja'alna minhum mun sanya daga cikin annabawa a immatan jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da al'umman su da umarninmu, wani lokaci shi da shi Allah ce lamma Soboru a yayin da suka yi haƙuri kaga in ba haƙurin nan ba zai shi sa ai Allah ya ce wa manzo Fasbil fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti mm. id nada wa huwa makzub na'am kai haƙuri da dokar ubangiji na'am kuma mun sami Sheikh Dr. Jabir Sani mai hula. Akramaka assalamu alaikum. Na'am yaya Sokoto? Alhamdulillah. sallah lafiya. Allah ta ya maimaita mana wannan kuma shine shine sunan wannan shiri da muke gabatarwa a yanzu kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio da ke nan cikin garin Kaduna a karmakallahu a kuma karkashin wannan maudu'i da kuma shiri na Allah ya maimaita mana muka kira malam domin shi ma ya mana fatan alkhairi Allah ya maimaita mana

na'am na'am hmm. na'am Na'am. Dole sai an yi mai yawa ba na Ramadan na Ramadan wanda ya kusa da Ramadan.

da kuma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ma magana kullum aka yi tafsiri yanzu zuwa makaranta ce da so ɗaya ne a sati ko su biyu ne a sati hmm. kuma eh, yana da yana da yana da yana da yalwa sosai wanda ga dama ji da sati kuma ka ci wasu da sati ya samu ya ki karatu wani ya je da yamma wani ya je da dare mutum da ka samu ɗaya su ɗaya a mako su biyu a mako. Na'am. na an yi sallan tarawih an yi sallan tahajjud ya kamata na farko a fara kiyaye sallolin farilla din su cikin jan wanda ya fi muhimmanci ba a kan yin wasu sallan farilla kiyaye sallan farilla kuma da yin ta a cikin jan ya fi muhimmanci a kan tuzar ta farilla ko da an yi nafila ma na haka shi ne na farko wa ma taɓa raba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma da wani abu ba da ya fi soyuwa gare ni ne wajen ta ne shi ne sallan na an ya ka kusa da sallan lafiya su ma kiyaye yin su ba cikin su ma kiyaye yin su kuma da kan misali an kaba yin raka abu guda daya sai ka dace su ko uku suka kama shi fa da wujuri to ya ce ka tafi dai abubuwan ku samu ba na shi ramadan ya mun koyi kare baki daga cin abinci kana da halal cikin ajiyonka albashin kani ko kuɗin kasuwanci ka amma an hana ka daga abinci an hana kai amfani da kudi shi ya kamata ku yi darasin zuwa mata ya wuce kar ka ci haramu hmm. wannan yana ɗaya daga cikin mafi abubuwan da muka ci a shi na magana an koyi an koyi bayarwa daga hmm. zuwa al'umma ko ta hausa fulani al'umma ko ta arewacin najeriya da fadi a zuwa ce da karfi sosai hmm. a cikin ramadan ne kaga yadda ake bai wa mutane abinci da kayan gwamnati da yan siyasa da yan kasuwa da yan kiwon wato kungiyoyin sa kai da kuma mutane ne na'am abinci wasu raba tufafi wasu sun raba wasu abubuwa irin haka to kamar sai kuma a ah, da aka san da bukata ko a su ba a ramadan ba kawai ta kuma ba a ramadan kawai ko ba a ramadan kawai ba a ramadan kawai ya ci a ciyar ba. su abubuwan da nake gani ya kamata Amin. kan su game da wannan watan mai albarka da muka Amin. Mm. na roƙo Allah ya sa mana albarka a shan amin Amin. yin azumi shi Amin. amin ya ce Amin. ya azumi ramadan Amin. ya Amin. da shi Amin. cikin Amin. Amin. ya Amin. Amin. ne Amin. ya Amin. wata Amin. Amin. shi Amin. Amin. yana haka don ka wannan Amin. da ya Allah ya sa amin amin Allah ta ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha da kai mana kuma Allah Ta ya ma zuriya albarka ya albarkaci ilimin da aka yi mun gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullah aka maka lahu za ka iya haɗin nasihohin nan guda biyu sai ka bin tali a kansu ka fara magana a kan shi shan daura a kan abin da shafi hakuri na'am eh shi matsalan haƙuri, hmm. wato kamar yadda na kawo misali na ce Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbik kai hakuri da hukuncin da ubangijin ka yi mm. wala takun ka sahibul hud kakka kuskura ka zama irin ma'abuci kifi mm. shine Yunus bin Batta mm. annabi Yunus alaihi salatu wassalam idna da a yayin da ya kira ubangiji wa huwa makdum alhali yana cikin bakin ciki da damuwa saboda ya fita ba tare da ah, dukar Allah ya bashi umarni ya fita saboda kishi da bakin cikin al'ummarsa sun ki amsawa suna saba da dokar Allah to kaga hakuri ai Allah yana tausasa manzansa ira da aminci ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul hmm. kai hakuri da kamar yadda wato ulul azmi daga cikin annabawan Allah suka yi haƙuri to kai ma a yau kai haƙuri irin tasu ko sama da tasu kaga duk wanda yana nuna maka hikima ta haƙuri da kuma abin da yake gadarwa mutum to a azumi za a samu wannan na tarbiyyar tun daga ketowar alfijiri mm. har zuwa faduwar rana an ce ka ci komai kuma ka iya bakinka ka ga in babu haƙuri ai mutum ba zai iya ba ka ga wannan tarbiyya ce yana da ci abin da ke gadar da takawa to makallawa in ka dawo nasiha da Sheikh Jabir Sani Hulayi na'am akwai wata nukar da malam zai dauka ya mana shari'a kansa eh nukar da kaga idan ka duba zaka ga duka wa'annan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi kowanne a ciki ya kara maimaita maganar azumin sitta shawar. na'am kaga yana nuna muhimmancin yin wannan azumi na'am tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya umarci bayan Allah da yinsa abu ayyub al-ansari da kansa yace sami'tu ji ne da kunnina hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kaga wannan shine fatawar da imamu ash-shafi'i yake akai hmm. haka kuma shine fatawar da imamu ahmad bin hanbal yake akai hmm. wannan shine fatawar da dawud az-zahiri yake akai da sauran malamai su sufyan bin uyayna su sufyan al su imamu auza'i da sauransu illa mutane biyu ne kawai suka ɗan samu tangarɗa akan wannan fatawa su ne imamu malik da abu hanifa shi imam malik dalilin da ya sa yake karhanta wato yin azumin sita shawwal hmm. to mutane da yawa sai suka jahilci al'amarin ba su fahimce shi ba hmm. kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin at hmm. sharhin da yawa muwatta malik ya ce a kasan a cikin ka'idar mazhaba ta malik akwai saddu zara'a toshe kafa to wannan saddu zari'a din nan aka zo a zamanin imam malik ake tambaye shi wa'ansu mutane suna yin azumi guda shida bayan azumin wata ramadana a watan shawwal kuma suna cewa ragowan cikwasan ramadan ne to shine sai imam malik ya ce shi ya taso a garin madina bai ga malamai suna yi ba wato sita shawwal a matsayin cikwasan ramadana to kaga wasu kuma sai suka yi wa abin gurguwar fahimta sai suke ɗaukar cewa imam malik ya ce azumin sita shawwal kwata-kwata bayi da asali a'a ai akwai abin da ka'idar da malaman usul fiki suke kira al-mufti wal mustafi shi mai ba da fatawa hmm. da kuma wanda ke tambayan fatawa hmm. imam malik ya ba da amsa ne saboda abin da aka alaƙar da tambayan da shi hmm. sai ce wa aka bid'atuhu hmm. ana jin tsoron ma wanda ke yin irin wannan abin ya yi bid'a amma ba yana nufin wanda yake yin shawar ba ne bid'a shi ya taɓa yin suka shawar imam malik yi na samu cewa ya yi eh. wanda ya yi magana wannan shi ne ga yi magana a kai to da yawa daga cikin mutane sai suka yi wa abin gurguwar fahimta sai suna yaɗa cewa ai imamu malik ya ce yin sitta shawwal bid'a ne imam malik bai taɓa cewa sitta shawar bid'a ba ne abin da imam malik ya ce bid'a shine wannan fahimtar da ake cewa azumi guda shida su ba sitta shawar ba ne azumi guda shida cikwasan cikon ramadan ne ake yi a watan shawar. sai ce to wannan aikin ana jin tsoron bid'ancin wannan aikin kaga ba wai asalin azumin ba saboda hakiki ne in kuma hasha li imam malik a ce hadisi ya inganta gare shi kuma ya soki wannan hadisi sai dai mutane da yawa sai suka yi wa abin gurguwan fahimta hmm. sai ka ga mutane suna faɗin maganganu masu kaushi akan wannan cewa me yasa za a ce a yi azumin sittu shawwal bayan imamu darul hijira ya ce wannan azumi bid'a ne imam malik bai taɓa cewa bid'a ba fata makallahu bayan duk alikin da kai na waɗannan malamai guda hudu a lokaci ya ƙure za mu iya baka minti biyu zuwa uku kai ma ka yi mana na da nasiya ta ƙashin kanka kar makallahu to babban abin da zan faɗi a nan hmm. shine makarantar da muka shiga a ramadana fa'idojin da muka samu kaga a ciki akwai haƙuri wanda an riga an yi maganansa na biyu akwai takawa hmm. shi sa kuma da a ƙara jaddada takawan mazala ce a bi shi da azumin kwanaki shida kaga zai ƙara wa mutum takawa hmm. saboda bai saki ba abu na uku shine zai koya maka yin sallan dare wanda da baka haka yi mm. kaga a cikin wata ramadana ka tashi kana sallan dare mm. kaga zai koya wa mutum zai kara alakar bawa da ubangiji abu na hudu zai kara wa mutum keniya da tausayi tsakaninmu da juna shi yasa ai manzo Allah ce man kaffara sa'ima mm. duk wanda ya taimaka wa mai azumi ya yi buɗe baki da abin da yake da shi na arziki za a ba shi lada na mai azumi ba tare da shi mai azumin an rage mai ladansa ba kaga ya yi ya wato ya karanta da mu kan infaki fi hmm. sabilillah sannan abu na biyar ya karanta da mu tilawatul qur'an shahrul qur'an hmm. saboda yawai ka karanta qur'ani hmm. kaga wannan kenan sannan abu na shida ya karanta da mu wato ghabbul basar yansa idanuwa hmm. tunda kana azumi ka ga mutum yana tsoro kada ya je kalli fina-finai da sauransu azumin sai ya samu tangarda hmm. ka ga ya koya mana gabbal basar hmm. sa'annan kuma ya koya mana wato shirbin lisan kiyaye baki inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada قول wala amala bihi به فليس haja min من أن يضع طعامه من أن يضع طعامه duk mutumin da bai ba ƙarya ba da aiki da ƙarya Allah ba yi da bukatar da azumi a bakinsa hmm. rashin cinsa da rashin shansa kaga azumi zai koya maka kamewa kada ka yi ƙarya hmm. da ƙarya yana kai mutum zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma azumi yana koya mana at wa ta'atuf wato haɗuwa na zukata da kuma tausasawa tsakaninmu da juna hmm. kaga mutum yana kana cikin masallaci kana shigowa wani na zuwa sai kana dan matsa mai zo zo zo hmm. saboda kaga azumi hmm. in da ba dan wannan lokacin ba wani ma zai ji lalaki ne shi kaga wannan yana daga cikin abin da muka ƙara samu a cikin wata ramadana sa'annan abu na bakwai ya karantar da mu wato sanin ma'anar qur'ani da yin mujahada wajen halartar wuraren alkhairi musamman imam eh, nawawi ya buɗe babi a cikin riyadu salihin babu ziyartar halin khairu wal fadl babu ziyartar mutanen alkhairi da falala kaga zuwa wurin tafsiri ya jawo wa mutum ansa alkhairai wanda ko ya saurara a gidan rediyo ko kuma ya kalla a gidan tv kaga yana amfanar da shi wa'ansu babi na ilimi masu ɗanban yawa wanda a cikin ramadan za ka ga kowa harkar neman kuɗin sa yake na fata an gane kaga wannan yana daga cikin karantar wanda aka samu a wannan wata mai albarka Allah ya saka kai a jama'a masu kallon mu da sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama na musamman da muka yi na hawa guda wanda muka sa mu suna Allah ya maimaita mana kuma mun kasance tare da malamin mu na biyar ɗaya yana nan tare da ni a cikin studio guda hudu suna garuruwansu da kuma gidajensu waɗanda kuma mun kasance tare da su sun kuma yi mana karatu gaba ɗayansu da shi malami muke tare da shi da malaman da muka saurare su ta waya Allah ta'ala ya saka musu alkhairi ah, kuma kamar yadda gaba ɗayan muke ta faɗa kuma kamar yadda sunan shirin yake Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ta'ala ya maimaita mana muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dasa muka yi wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga dukkan malaman da suka yi mana wannan karatu a cikin wannan lokaci na awa guda Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sa a mizanin su na ayyukan alkhairi sannan muna godiya ga dukkan abokanin aiki da suka tallafa wajen ganin wannan shirin ya zo ba tare da ya samu tangarɗa ba kuma Allah ya saka musu alkhairi sai jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmad a madadin su ni da na jagoranci shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman da shir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma wa alaikum wa rahmatullahi wa wa